من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar laraba ko ranar alhamis wanda ya dace da hudu ga watan ramadan shekara ta 1400 da arba'in bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta tara a watan biyar shekara ta 2019 ba miladiyar annabi isa a wannan makaranta tamu mai albarka inda muka saba karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin ahlul baiti was sahaba dake Hausawa road a tudun wada jihar Kaduna muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan ƴan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da biyu, yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da uku a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا wannan aya ita ce mafari cikin irin labarin da Ubangiji mai girma ɗaukaka zai bamu dangane da aqidu na Yahudawa musamman yanda suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilkili da kuma yanda suka mu'amalanci annabin su Annabi Musa alaihi salatu wassalam da irin abubuwa na asha da suka kasance suna aikatawa tsakaninsu da Ubangijinsu mai girma ɗaukaka da yanda suka ringa take dokokin Ubangiji ta'ala suna aikata irin abin da suka ga dama Allah ta'ala ya jiranto mana laifuffuka mabambanta tun daga farkon wannan aya har zuwa ƙarshen ayoyin da suka yi magana akan ahlul kitabi a cikin wannan sura Allah ta'ala ya ce yas'aluka ahlul kitab haƙiƙa ma'abota littafi suna tambayarka wato lafazin yas'aluka zamirin yana komawa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'abota littafi su ne yahudawa da nasara suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan wajen ba suna masa tambaya bane dan neman ilimi ko dan neman sani ko dan suna so idan ya ba su amsa su bi abin da ya faɗa a suna masa tambaya ne ta ƙuri wacce za ta nuna cewar idan har bai amsa ba sai su bayyana wa duniya cewa shi ba annabin Allah bane ba saboda haka suna tambayarsa ne don su kore shi sabanin irin tambayoyi da zaka ji an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani waɗannan tambayoyi na sahabbai suna yi ne don su samu ilimi bayan da zamu ga ayoyi da dama Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda sahabbai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama don su samu ilimi daga cikin irin misalin ayoyin ayoyin da ke cikin suratul baqara يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن اليتامى قل إسلاه لهم خير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك آه وسؤالهم suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin waɗannan sigogi dan su samu ilimi yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj saboda kaga waɗannan tambayoyi ne na neman ilimi amma su nan wajen suna tambaya ne dan su kure annabi sallallahu alaihi wa sallama me suke tambayar annabi Allah ta'ala ya ce an tunazzila alaihim kitaban minas sama suna tambayar ka da ka saukar musu da wani littafi daga sama a nan wajen sai suka kawo lafazin kitab ɗin munakkar don su nuna cewa ba wai littafin da aka saukar wa annabi suke nufi ba in dan littafi ne to ya Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin alqur'ani inna anzalna ilaykal kitab Hakika tabbas mun saukar maka da littafi shine littafin alqur'ani alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga ubangiji mai girma ɗaukaka da ya saukarwa da bawansa littafi kaga anan wajen Allah ya ba da labari an saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama littafi ko kuma ya za su zo su ce a saukar musu da littafi wannan sai nuna maka ba wancan littafi da aka saukarwa annabi suke nufi ba wato anan wajen suna nufin a saukar musu da wani sabon littafi da yake bance su ai kitaban allazi khassahum bizikr wato littafin da yake bance su da ambato kawai a ce gashi an saukar da wani littafi nasu ne ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallama sai su yi imani da shi to da Allah zai saukar da wannan littafin ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallama da ba za su taɓa yin imani da shi ba shi sa Allah ta'ala ya kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi faqad sa'alu Musa akbara min zalik hakika sun tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam abin da yafi wannan girman muni fa qalu arina Allah jahara sai suka ce da annabi Musa nuna mana Allah mu gan shi ganin idanmu ba za mu imani da kai ba har sai mun ga Allah ganin idanmu kuma inda Allah ta'ala ya ba mu labari a ayin da ke cikin suratul baqara wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadathum as-sa'iqatu bi zulmihim Allah ta'ala ya ce ku tuna lokacin da ku Yahudawa kuka ce ya Musa ya kai Musa kaji yadda suke kiransa gatsal gatsal babu girmamawa sabanin yanda mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama, su idan sun tashi kiransa sai dai su girmama shi ce ya nabi Allah ya habib Allah ya rasul Allah ya safi ya safi Allah haka suke girmama shi amma su saboda rashin ladabi ba sa girmama annabin kawai sai dai su ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka hatta lanarta hatta nara Allah jahra ba za mu taba yin imani da kai mu yadda da abin da kake gaya mana ba har sai mun ga ubangiji mai girma daukaka ganin idan mu Allah ta'ala ya ce fa akhadhtum sa'iqatu wa antum tanzurun sai ubangiji mai girma daukaka ya sa tsawa ta kama su wa antum tanzuruna kuna kani yanda tsawa ta kama su ta halaka su summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ta'ala ce sannan sai muka rayar da ku bayan mutuwar ku ko kwa to masu godiya ga ubangiji mai girma ɗaukaka to shine anan Allah yake gaya mana cewa wannan tambaya da suka yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ta fi muni fiye da su ce a saukar musu da littafi kuma ko shakka babu wannan ya nuna izgilin da suka yi wa annabinsu ya fi izgilin da suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi sun masa da sauki da suka ce saukar mana da littafi wanda zai keɓance mu da ambato kaga wannan ai sun masa da sauki amma annabi Musa ce suka yi lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba har sai mun ga Allah ganin idanmu fa akhadathum as-sa'iqatu bi zulmihim Allah ta'ala ce nan take sai tsawa ta kama su bi zulmihim saboda zalincin a wannan aya da suke cikin suratun nisa ubangiji mai girma ɗaukaka, ya ba mu labarin wannan hadisa ta yadda suka tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nuna musu Allah a dunkule amma a wasu wurare kamar cikin suratul baqara kamar cikin suratul a'raf kamar cikin suratul taha da wasu wurare a cikin alqur'ani ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya mana abin da ya faru filla filla annabi musa alaihi salatu wassalam bayan sun baro garin misra allah ya halakar da fir'auna suna cikin tafiya sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya gayyaci annabi musa ya je munajati da allah bayan tafiyar annabi musa sai aka samu wani fitinanne a cikinsu da ake kira da sunan samiri nan da nan sai ya samu taƙo sai ya kwaɓa. to ya fahimci wata mu'ujiza a tare da annabi Musa annabi Musa ya kasance in yana tafiya a cikin sahara ko yana tafiya a cikin ƙasa da ya taka ƙafarsa sai kaga wajin yana motsi saboda haka shi wannan samiri din sai je samu tako sai ya kera wani dan maraki yayi masa huda a bakinsa yayi masa kofa a sa idan iska ta shiga cikin wannan dan maraki din sai ka je yana fito shine ijlan jasadan lahu war da Allah yake bada labari saboda haka sai ya ebo wannan kasa ta sawun annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya watsa wannan dan maraki din da ya gina nan da nan sai sai wannan ginin nasa na tabo sai girgije sai to kamar marakin gaske kawai ya tara bani Isra'ila sai ce da su haza ilahukum wa ilahu Musa wannan shine ubangijinku kuma shine ubangijin annabi Musa dan haka nan da nan banu isra'ila sai suka koma bautar dan maraki suka rabu da bautar ubangiji mai girma daukaka duk irin imanin da suka ringa cewa amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun amma ina wannan ya kau duk irin abinda suka ringa gaya fir'auna lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqbi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatid dunya suka ce wa fir'auna ba za mu taba fifita ka akan abin da ya zo mana na hujjoji daga wajen ubangijinmu bai girma ɗaukaka ba sai dai kai mana duk abin da zaka iya yi mana inna ma taqdi hadhihi ad dunya kada abin da zaka iya mana shine ka kashe mu a wannan rayuwar duniya din amma ba wani abu da zaka yi mana sama da haka amma wai masu waɗannan imani suka yi fatali da imani suka koma bautar dan maraki bayan annabi Musa ya dawo ya same su suna bautar dan maraki ya kama wannan dan maraki din ya kone shi bayan ya kone shi ya watsa wato abin nan dinsa kansa a cikin kogi ya dawo ya gyara musu aqidarsu da tauhidin su saboda haka sai Allah ya bashi umarni ya kwashi mutum 70 a cikin banu Isra'il su je su gana da Allah su je su bawa ubangiji ta'ala hakuri haka annabi Musa ya kwashi mutum 70 daga cikin dattawan banu Isra'ila aka ebo sanatocinsu aka ebo yan majalisarsu na jiha da na tarayya aka ebo sarakunansu suka haɗu mutum saba'in suka bara wa annabi musa alaihi salatu wassalam baya aka tafi zuwa ga tsoro sina annabi musa alaihi salatu wassalam ya ajiye su a wani waje ya dangana zuwa ga tsoro sina ya yi sallah ya yi addu'a ya gaya ubangiji ta'ala gashi da tawagar banu isra'ila sun zo neman gafara allah ta'ala ya ce ka ce na gafarta musu a take a wajen annabi Musa ya juyo ya kalli waɗannan mutum saba'in elders na banu Isra'ila elders forum na banu Isra'ila ya ce da su to Allah ya gafarta muku da suka buɗi baki sai suka ce a kakkare na mana hankali ya Musa ya da shekarunmu muna da tijan gari za ka kwaso mu kawai ka kama nan wajen ka je gefen dutse ka tattauna ka da ka ce Allah ya gafarta mana ai lan nu'minaka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba sai dai Allah ya fito mu ganshi ido da ido in ya so in mun koma garin mu sai mu bada labari mu ma mun ganshi amma yanzu da shekarun mu duk mun yi ritaya kawai mu koma mu koma gari kuma mu ce Allah ya gafarta mana in an mana tambaya kun ganshi mu ce me lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara atake a wajen sai Allah ya daka musu tsawa duk waɗannan mutum 70 din suka faɗi suka mutu shine annabi Musa ya ringa daga hannu yana kuka yana roƙon Allah rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabli wa iyyai afatuhlikna bima fa'ala subhau minna ya ubangiji ta'ala ai da ga dama da tun kafin mu zo nan wajen ka halakar da su yanzu sai ka halakar da mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa yanzu in koma in ce banu isra'ila ne na kwaso da tijan gari in koma in ce sun zama gawa dama a haka ma yaya aka kare balle in koma in ce sun zama kawa saboda haka annabi Musa ya ringa ba ya ringa addu'a sai Allah ya dawo da waɗannan mutum 70 din ransu shine abinda Allah yake gaya mana a suratul baqara thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun muka tashe ku muka rayar da ku min ba'di mautikum bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun ko ka zamanto kuna gode wa ubangiji mai girma daukaka saboda haka wannan aya da ta zo a cikin suratul nisa ta ba mu labarin a dunkule amma in ka koma wasu wuraren cikin suratul baqara ko suratul a'raf ko suratu tsaha za ka samu kissar cikakkiyar ta dalla-dalla yadda abubuwan suka ringa faruwa sannan kuma wannan magana ta su da suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallama an tunazzila alaina kitaban minas sama wannan yayi kama da irin abin da quraishawa suka tsiye annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa dama shi kafirci duk inda yake kafirci ta farkin sa guda daya sai dai a samu hanyoyin kafircin sun bambanta alkufuru anwa'un wal milla wahida kafirci iri-iri ne amma idan ka koma zaka ga dodo ɗaya kafirci yake tsafi. haka Allah ta'ala ya ba mu labari a ayoyin da ke cikin suratu bani Isra'il yanda mushrikan larabawa suka ringa yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama izgili suna ce da shi ba za mu yi imani da kai ba har sai ka faffasa mana ƙasar makka mun ga ruwa yana bulbulowa a ciki garin makka gari ne wanda yake na sahara gari ne wanda yake na duwatsu a yanzu ma in ka je kana ganin duwatsun duk da an sassabe wasu wasu an rurrubuje su an yi gidaje wasu an tsaga tsakiyar su an yi hanyoyi to ina kuma ga a wancan lokacin da babu wannan civilization din babu wannan hazara din to amma tare da haka suka ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'an ba za mu imani da kai ba har sai ka kekke ta ƙasar makka mun ga ruwa yana bulbulowa a ciki ayi wani bohol ya ringa fitar da ruwa daga cikin garin makka suka ce sannan za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ba haka ba ya zamanto kana da wata hamshakiyar gona da ake noman inabi da dabino a cikinta kuma gona ce wacce take da koramu ta yanda za a yi noman rani a cikinta za a yi noman damuna a cikinta aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjir al-anhara in kuma wannan ba zai yiwu ba mu ga ka gina gidan gwal kai ka taba ganin wanda ya gina gidan gwal, to suka ce ba za su imani da annabi ba sai ya gina gidan gwal. aw yakuna laka baitun min zukhrufin ya zaman to ka gina wani hamshakin gida na gwal ta yanda in an shigo gari za a ga gidanka ya bambanta da na kowa in an tambaya sai a ce wannan gidan annabin Allah ne amma a ce gidanka daidai da na talakawa kuma mu imani da kai a ba za mu imani da kai ba ko kuma ya zamanto mu ga fuffuke ya fito a jikinka ka tashi ka tafi sama aw tarqafis sama walan nu'mina li ruqiyika kai ka tashi ma akan idan mu kai sama din ba za mu imani ba za mu yarda da cewa ka tashi ka tafi sama din nan ma hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu har sai ka dawo mana da wani littafi kaga irin yadda wannan suka ce an tunazzila alaina kitaban minas sama su ma wadancan suka ce sai an ka mana wani littafi namu na kanmu amma wannan alqur'anin da ka zo da shi ai gama gari ne a ciki za mu ji an ce ya ayyuhan nas da talaka da masu kuɗi duk suna cikin annas da yan birni da yan ƙauye duk suna cikin annas amma so muke mu ka dawo a ce ga wani littafi wannan littafin na Abuja Jahal ibn Hisham ne wannan na al-walid ibn al-mughira ne wannan na asiya ne wannan na shu'ba ibn al-walid ne wannan na wane ne kowa a ka masa littafin sa ya bude ya karanta to da wani ilimin za ku karanta bayan Allah ya ba mu labarin kutan tiran jahilai ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النبي أبا ملاباري جدا قرن دي فتوباء كراتوباء ربوتو إنا قوم أميون mu mutane ne da bamu san rubutu mu san karatu ba ash-shahru indana hakaza wa hakaza wa maza kawai da in yatsu muke kirgar wata a wajen amma ba ma iya rubuta ba ma iya karantawa kuma yau dan saboda samun gangara saboda samun wuri wai gada a masallaci sai ku zo ku ce hatta tunazzala alaina kitaban naqra'uhu har sai an sauka muku da wani littafi da za ku karanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ba su amsa kulka ce da su ya na aikin Allah subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma daukaka hal kuntu illa basharar rasula ina da wani matsayi da ya wuce dan adam manzo wannan ba tsari bane na dan adam ba wani dan adam da zai iya yin abin da kuke cewa to kuma ni ba dan adam ne ya za ku fitar da ni daga cikin insaniya sannan rasulan ni annabi ne kafin in zo Allah ya yi annabawa da yawa ya ba ku tarihin annabawan nan wasu kun san garuruwan su kuna wucewa ku gaya mun wani annabi ne a cikin annabawa wanda ya taba yin abin da kuka ce a Ba babu wani annabi da ya taba yin wannan to dan me yasa ni za ku tsaye na ku ce na muku wannan to a dai wannan sai ya nuna maka hanyoyi da kafirai suke bi wajen sukar addinin musulunci sai a cicciko wani abu wanda yake babu shi a cikin addini ko babu shi a cikin rayuwa ko hankali ba zai karɓe shi ba sai a zo a tsitse ka a ce sai kayi in kayi wannan sannan sai a yadda da kai kuma inda za ka yi din ba za a yadda da kai ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa gwadawa lokacin da suka ce ba za mu imani da kai ba sai ka mayar mana da dutsen safa ya zama gol ta mayan mana da dutsen marwa ya zamanto azurfa manzo Allah ya shiga gida yayi ta addu'a yace Allah nuna musu kudurarka dutsen safa ya zama gol dutsen marwa ya zama azurfa ko sa yi imani Allah ya aiko masa mala'ika jibril yace Allah yana gaishe ka ya Muhammad ya ce a ce yana gaishe ka sako daga wajen ubangijinka zuwa gare ka kai annabinsa ya ce a gaya maka abu ne mai sauki Allah ya cika musu burinsu amma kuma su babu tabbacin in an cika burinsu za su bi ka shi mazala kwaɗayinsa a cika ɗin su imani dama ya kasance wa kana bil mu'minina rahima wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wannan rahamar ta sa yake son wannan saboda haka Allah ya baka zaɓi. ko dai ya cika musu burinsu su ki imani Allah ya halakar da su gaba ɗaya ko kuma ka bar su su ƙaraci tsiyarsu suna ji suna gani Allah ta'ala ya fito da wasu a cikin tsatsansu su amsa addinin kamar zala ya ce to na zaɓi na biyu haka suka yi ta waɗannan suna ji suna gani duk waɗannan gingima gingiman kafiran shawa ɗin babu wanda Allah bai nuna masa ƙarshen sa ba Abu Jahal haka Allah ta'ala ya fitar a cikin tsatsansa ga Ikrima ibn Abu Jahal ya zamanto sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama al-walid ibn al-mughira din yanda ya kai da zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ji yana gani shi gungume ne da ubangiji ta'ala zai sanya ya rura wutar jahannama da shi amma dan sa Khalid saifun ne min suyufir rahman zararren takobi ne na ubangiji mai girma daukaka kuma haka ƴaƴansa guda hudu yana ji yana gani sai da suka shiga addinin musulunci ga Khalid ibn al-Walid ga Shu'ba ibn al-Walid ga al-Walid ibn al-Walid wanda sunansa ya maimaita masa wanda annabi yake addu'a yana Allahumma anjil Walid ibn al-Walid ya ubangiji ta'ala kwato Walid dan Walid daga hannun Quraishawa sannan ga Fatima al Walid dan yarsa mace guda ɗaya tilo ita ma ta shiga addinin musulunci a amul fati shekarar da aka bude Makka saboda kaga sai Allah ta'ala ya tsiye su da haka dan wani ya zo kana ahlus sunna yana wato ainihin neman ya kure ka haka sunna ta ce ko kuma in ku ahlus sunna ne ku kawo kaza ku ka kaza rabu da shi kakanninsa marasa aqida na farko abin da suka yi kenan kuma wannan bai canja wa tuwo suna ba wannan bai canja wa ruwa suna ba wannan bai canja wa Kano suna ba balle ya canja wa Kaduna suna haka za a yi ta wannan gwagwarmaya din kuma ƙarshe gaskiya za ta tabbata insha Allah a gaba ta gaba ubangiji mai girma daukaka yace ثم ثم ثم اتخذتم العجل اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات sannan yana daga cikin laifin yahudawa ittakhazul ijla sai suka riki dan maraki Ruƙon dan maraki kadai ba laifi bane ba shi yasa malamai suka ce lafazin wato fi'ilin ittakhaza anan nan wajen yana buƙatuwa izuwa ga mafa'ulun bihi guda biyu mafa'ulun bihi din na farko an faɗe shi shine al-ijla mafa'ulun bihi na biyu kaddara shi ake taqdirin zancen summa takhadhu al-ijla ilahan min ba'di ma ja'akum al-bayyinat sai suka roki dan maraki a matsayin abun bautar su bayan duk irin hujjojin da ya zo musu bayan duk irin mu'jizojin da Allah ya nuna musu ya halakar da wato fir'auna akan idan su ya tsiratar da su wannan kadai ya isa ya ce sun yi imani da Allah amma sai suka koma bautar dan maraki harafin kuma a nan wajen malamai suka ce litartibil ahdath ne wato litartibil akhbar ne la litartibil ahdath wato ya an kawo ta ne domin a jeranta maka labarin ba wai dan a gaya maka daga wannan sai wannan ba domin in dan haka ne bautar dan maraki suka fara yi kafin su ce wa annabi Musa arinallaha jahra kaga wannan shine tartibul akhbar kamata ya fara kawo labarin bautar dan maraki kafin labarin arinallaha jahra to amma tunda humma anan wajen litartibil akhbar ne kawai labarin Allah yake ta kawo maka sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza la li tartibil ahdath ba wai daga wannan sai wannan ba dan kaka fahimci kamar sai da suka fara cewa arina Allah jahra sannan su koma bautar dan maraki a mun faɗi kissar a baya sai da suka fara bautar dan maraki da suka je neman gafara kuma sai suka ƙara wata sabuwar kwabar suka ce arina Allah jahra shine Allah ta'ala ya ce fa'fauna an zalika muka yi muku afuwa dangane da wannan laifin naku wa atayna Musa sultanan mubina kuma tabbas mun bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam hujja wacce take mabayyaniya wasu daga cikin malamai suka fassara sultanan mubinan anan wadan cewa shine littafin at-taura da ubangiji ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yadda ubangiji ta'ala yake cewa qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قل الله وأن شيء سلطان mubina آية تقبل الله يشير ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم وأخذنا منهم mithaqan ghaliza ita ma wannan aya tana ci gaba da bamu labarin irin laifuffuka na banu Isra'il kuma a cikin wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka. ya ambatan mana laifuka mabambanta guda uku laifi na farko Allah ta'ala ya ce wa rafa'na fawqahum as-sura bi mithaqihim muka daga dutse a saman su lafazin as-sur din abin da yake daukan ma'ana shine al-jabal wato muka daga dutse fawqahum a saman su bi mithaqihim dan mu kulla alƙawari tare da su ma'ana wannan yake nuna maka kangarewa ta banu Isra'il lokacin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam littafin at-taura ya san da wuya kai tsaye su karbi littafin at-taura din sai da Allah ya cicciko dutsen Sina ya zo ya sa wannan dutsen a saman su yayi musu rumfa kai ka ce inuwa ce ta girgije ta kewaye su suna jin tsoro kada Allah ya sako da dutsen nan ya turmushe su sannan Allah ya ɗauki alkawari da su ya ce za ku karɓi littafin nan ko ba za ku karɓa ba sannan ne fa aka samu bani isra'ila ce za ta karbi wato littafin at-taura inda ba dan haka ba ma ba za su karbe shi ba shine abinda Allah ta'ala yake gaya mana a nan a dunkule amma wasu ayoyi din ubangiji mai girma daukaka ya gaya mana a rarrabe kamar ayat da ke cikin suratul a'raf Allah ta'ala yake cewa wa izna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhulla fatina lokacin da muka ɗaukaka dutse fawqahum a saman su ka'annahu dhulla sai da dutsen yayi musu rumfa kai ka ce inuwa ce babu wanda bai shiga cikin faɗin inuwar dutsen ba ta yanda in an sako shi to kowa dutsen zai iya talitse shi sannan sai ubangiji mai girma ɗauka yake cewa wa zannu annahu waqi'un bihim suka sakankance sun san ba makawa wannan dutsen zai faɗo a kansu sannan sai Allah ya ce da su ku zo ma atainakum bi quwwa ku ruki abinda muka zo muku da shi bi quwwa wato da ƙarfi malamai suka fassara kalmar kowa a nan wajen da cewa shine bijiddin wajtihadin wato ku rike shi iya ta fuskar yi masa da'a ku rike shi iya ta fuskar yin aiki da abin da ya zo a cikin wannan littafi din sannan ne aka samu sun karɓa. a gaba ubangiji ta'ala ya ce wa qulna lakum udkhulul baba sujjadan muka ce da su ku shiga cikin kofar garin baitul maqdis kuna masu sujjada ga ubangijinku mai girma ɗaukaka shi ma wannan aya da take cikin suratun nisa ta ambaci wannan jumla wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan adunkule amma ayat da ke cikin suratul a'raf da ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ya gaya mana me ya faru a rarrabe wato abin da ya faru shine su banu Isra'il bayan ubangiji ta'ala ya zaba musu wato ainihin wato bayan ubangiji mai girma ɗaukaka ya kubutar da su daga hannun fir'auna ya tsiratar da su daga garin misra sai Allah ya ce to su tafi baitul maqdis kada ku manta da ma baitul maqdis nan ne inda suka fito nan ne kasar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tun lokacin da annabi ibrahim yayi hijira daga kasar iraq da shi da dan uwansa annabi lot inda suka zo suka yadda sansani shine baitul maqdis nan annabi ibrahim ya rayu a nan ya yada zuri'a ɗansa annabi ishaq alaihi salatu wassalam a nan ya rayu jikansa annabi yaqub alaihi salatu wassalam a nan ya rayu ƴaƴan annabi yaqub alaihi alaihi salatu wassalam duk a nan suka rayu annabi yusuf da ƴan uwansa dalilin komawar banu isra'ila garin misra dalilin zuwan annabi Yusuf ne bayan ƴan uwansa sun yadda shi an tsince shi ya taso gidan Azizu Misr ya yi gwagwarmayar da ya ta rayuwa ƙarshe ya zama magajin garin Misra ministan harkokin albarkatun gona na garin Misra ya aika ya ce to zuri'arsa ta Yahudawa gaba ɗaya su baro garin Misra su dawo garin wato su baro Baitul Maqdis su dawo garin Misra da zama wannan dalilin ne yasa sai suka baro Biladush Sham wanda a wannan lokaci din abin inda ake kiran area din continent din gaba ɗaya ana kiranta da suna biladu sham wanda yanzu siyasar duniya ta zo ta kekke ta su ta raba su garin Palestine daban Isra'ila daban Jordan daban Suriya daban ƙasar Iraq daban saboda haka amma a da dukkanin suri guda ɗaya ne ana su da suna biladu sham su ne wuraren da Allah ta'ala yake ta ishara a kansu a cikin alkur'ani arbul lati barakna fiha ƙasar da muka sanya mata albarka al'ardul muqaddasata allati kataballahu lakum ita ce tsarkakakkiyar ƙasa wanda ubangiji ta'ala ya rubuta muku ku shige ta kamar yadda yake gaya banu isra'il nan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya gina masallacinsa na biyu bayan ya gina ɗakin ka'aba ya baro yanki na jaziratul arab ya dawo biladu sham da zama anan ya gina katafaren masallacinsa na biyu wanda ake kira da suna baitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ayyu masjidin wudi'a fil ard wani masallaci aka fara sanya a ban kasa sai ce baitullahi al masallacin Allah ne alfarma thumma ayyu sannan wani masallaci sai aka sai ce sai baitul maqdis sannan aka ce kan bainahuma shekara nawa ne tsakanin ginin baitul maqdis da dakin ka'aba manzo Allah ya ce 40 sana sai da aka gina dakin ka'aba da shekara 40 sannan aka je aka gina baitul maqdis to sai Allah ta'ala ya ce ya zaba musu su koma wannan gari na Baitul Maqdis sannan ubangiji mai girma daukaka ya kafa musu sharuɗa in sun tashi shiga wannan gari din su kaskantar da kansu a lokacin da za su shiga sharadi na biyu in sun tashi shiga su ringa fadar kalmar hibba ai amruna anta hubba khatayana ya Allah muna nema ka yafe zunubanmu ya ubangiji mai girma ɗaukaka kai tsaye a ayun da ke cikin suratul ma'ida sai suka gaya wa Allah ba za su shiga ba saboda a wannan lokacin akwai wata kabila da jababira wanda asalin su girkawa ne su ne suka kafa garin Balastin suna da wata kabila da ake kira da suna Balas wanda shine yau aka samo garin Palestine kenan ɗan wannan kabila din ne mutane ne waɗanda suke tun a zamanin da suna ƙere-ƙeren makamai na yaƙi suna da ƙarfi kun san Greek yadda suke ginannu ta fuskar jikin shi sa suka ce da Annabi Musa inna fiha qauman jabbarin hakika a cikin wannan gari din akwai mutane waɗanda suke jababira girkakkun mutane masu ƙarfi wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu ba za mu taba shiga wannan gari din ba har sai in sun fito fa iya khruju minha fa inna dakhilun in har za su fito daga cikin wannan garin za mu iya shiga amma ina annabi Musa ya talallaba su talallaba su suka ce ina izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hamuna qa'idun ka je kai da ubangijinka ku yaƙe su inna hauna qa'idun mu muna nan ba za mu shiga wannan gari ba wannan kalma da suka gaya annabi Musa alaihi salatu wassalam sai Allah ya batar da su akan hanya daga garin Misra zuwa Baitul Maqdis tafiya ce da bata wuce kwana 20 akan balagaggen raƙumi ba amma da Allah ya batar da su hanya sahara ta bace musu sai da suka shekara 40 suna fagamniya ba su ga hanyar Baitul Maqdis ba shine abinda Allah ta'ala yake cewa arba'un arba'ina sanatan yatihuna fil ard sai da suka shekara arba'in suna fagamniya a bankasa shekara arba'in din nan sun ga abubuwa masu tarin yawa a wannan shekara arba'in din ne Allah ya saukar musu da littafin at-taura a wannan shekara arba'in din ne suka yi bautar dan baraki a wannan shekara arba'in din ne annabi Musa alaihi salatu wasallam ya je munajaci da ubangijinsa mai girma daukaka suna wannan shekara arba'in ta batan hanya Allah ta'ala ya hada annabi Musa alaihi salatu wasallam da annabi Yusha ibn Matta fata Musa da annabi Khadir alaihi salatu wasallam annabi Musa ya je mu ilimi ya dawo bayan ya dawo da ganarwarsa da wato annabi khadir alaihi salatu wassalam Allah ya dauki rayuwarsa a wannan shekara 40 din da suka yi suna fagamniya a ban kasa Allah ya dauki rayuwar annabi harun alaihi salatu wassalam dan haka annabin da ya jagorance su suka shiga baitul maqdis shine annabi yusha ibn matta fata musa tare da haka ba su dauki izina ba duk ɗin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa in za su shiga baitul maqdis babu guda ɗaya da suka cika kamar yadda ayoyin suratul baqara da ayar da ke cikin suratul a'raf ta bamu labari a cikin suratul baqara ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum ku tuna lokacin da muka ce da ku ku shiga cikin wannan babban birni na baitul maqdis sannan wa kulu min haythu shi'tum ragadan ku ci duk abin da kuka samu a cikin wannan garin ci na koshi fa kulu in bari'a. ku ci ku miƙa kafa Allah ya halatta muku komai wadkhulul baba sujjada in kun tashi shiga cikin garin ku shiga kuna masu kaskantar da kai kuna masu sujada ga ubangiji mai girma daukaka wa qulu hitta in kun tashi shiga cikin garin ku yi ta fadar kalmar hitta ai ka gafarta mana ya Allah wa sanazidul muhsinin Allah ta'ala ya in kun yi haka za mu ƙara muku masu ihsani a cikin ku za mu ƙara muku amma me zai faru fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suka zaman zamanto azzalimai sai suka canja da wani zancen da ba shi aka ce musu ba a madadin su ce hitsa sai suka ringa cewa Hinta, wato habbatun fi sunbulha ƙwayar gero a cikin zangarniyarta ko ƙwayar alkama a cikin zangarniyarta suka ringa yi wa Allah yake da ubangiji ta'ala ya ce wadkhulul baba sujadan a madadin su shiga baitul maqdis suna masu sujjada sai suka shiga baitul maqdis suna masu jan uwawansu. kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa fa daqalu ala astahihim sai suka shiga baitul maqdis suna jan duwawu ba ma za su shiga da kafafuwansu ba saboda iskili shine abinda Allah ta'ala yake cewa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai waɗanda suka zamanto azzalimai suka canja suka faɗi wata kalma wadda ba ita aka ce musu ba fa anzalna ala allazina zalamu a ayat dake cikin suratul a'raf fa arsalna ala allazina zalamu rijzan minas sama'i a waccan aya rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun Allah ta'ala ya saukar musu da azaba daga sama saboda irin fasikancin da suka kasance suna aikatawa wannan shine laifin su na biyu laifinsu na uku Allah ta'ala ya ce wa qulna lahum la ta'du fi sabt muka ce da su kada ku saba mana ku ƙetare gona da iri a ranar asabar ita ma wannan aya haka ta ta ambaci abin a dunkule ayar da ke cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ishara akai wa laqad alimtumul a atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ta'ala ya ce kun san waɗanda suka yi ta'addanci a ranar asabar Allah ya hana su ya hana su abu a ranar asabar suka je suka ringa aikatawa fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in karshe muka ce su koma birrai suna makasanta ayat da ke cikin suratul a'raf ubangiji mai girma daukaka ya ba mu labarin issar ashabu abbar fade a warware yanda zaka fahimce ta abinda ya faru shine akwai wata kabila daga cikin kabilun banu isra'il wanda suka rayu a wani gari da ake kira da suna aila sun rayu a gefen albaharul ahmar red sea wanda yake tsakankanin kasar jordan da kasar isra'il a yau a wannan da kasar misra a yau a wannan gefen suka rayu to bisa ga al'ada ta mutanen da suke rayuwa a bakin kogi zaka samu mutane ne masu kamun kifi duk garin da akwai kogi a kusa garin zaka ga yan garin sun iya kamun kifi saboda ga su ga ruwa saboda haka su ma waɗannan mutanen gari babbar sana'ar su ita ce kamun kifi sai Allah ta'ala ya sa musu wata doka dan ya jarrabe su sai Allah ta'ala ya ce da su kwana shida a cikin sati lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a an halatta muku ku fito ku yi kamun kifi amma ranar asabar haramun ne a fito a yi kamun kifi to sai Allah ya so ya jarrabe su sai zamanto duk ranar asabar in aka ce yau asabar ce sai kifaye manya-manya su fito bakin kogi din suna shan iska ranar lahadi sai su koma ƙasan kogi ka zo da fatsarka ka zo da komarka ka zo da gorarka kai ta iyo ba za ka kamo babban kifi ba sai ƴan ƙana da ƙananan kifi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr iz ya'tihim hitanuhum shur'an yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim duk ranar da take ba ranar asabar ba sai kaga kifin ba sa zuwa to daga nan sai suka zauna suka yi mitin wai za a yi wa Allah wayo sai aka zauna aka yi mitin sai suka ce to abinda za a yi shine mu ba za mu yi na ranar asabar ba dan Allah ya hana mu amma ranar juma'a da daddare sai mutum yazo ya saka fatsarsa a cikin kogi sai mutum ya zo ya saka wato net ɗinsa a cikin kogi da kifaye sun shigo sai su faffaɗa in ya so rana lahadi da safe sai ya zo ya janye kaga dai bai yi su ranar asabar ba saboda haka sai suka ringa yin wannan wai suna wa Allah wayo sai aka samu mutanen garin sun kasu kashi uku kashi na farko sune ne masu saban Allah kashi na biyu mummunai tunda ka san duk yanda al'umma suka kai da saban Allah Allah zai taso da wasu mujahidai Allah zai taso da wasu nasa auliya'uhu matsoyansa Allah zai taso da wasu ahlus sunna su zo su ta kokawa da wannan barna sai an daina ta saboda haka waɗannan mutane mummunan ciki sai suka ringa musu wa'azi su ne kashi na biyu suka ringa cewa da su yaya za ku ringa yin abin da ubangiji ta'ala ya hana ku sai aka samu jemagu yan ba ruwa na, yan tsakiya su kuma sai suke ganin cewa ai a rabu da su in kowa gyara ya sani kowa bata ya sani kasan akwai irinsu a cikin al'umma kawai su so suke kullun ka zo ka karanta aya ka fassara a tashi haka ba wani motsa aqida shi ai ai ya maganar aƙida. to aƙida ai ita ce dan adam duk mutumin da ya rasa aqida ya lalace ya bani ya lalace ba gidan da ba za ka ganshi ba duk wanda baya da aƙida ba tambelan da ba za ka ga ya aikata ba wanda ba shi da aƙida duk yanda ya fahimci addini sai ka kaga kamar ma bai fahimci addini din ba ba za ka hana shi saban Allah ba ba za ka hana shi askin bala talle ba ba za ka hana shi shawandan wizi ba saboda babu aƙida a tare da shi duk wanda ba shi da aƙida, ba zai ga girman Allah ba ba zai ga girman Annabi sallallahu alaihi wasallama ba kowane tarkace idan ya ɗauko sai ya danganta wa Allah in ya ga dama ya daina sallah ya ce shi ma Allah ne yanzu yi bautar da ya kai matsayin Allah in ya ga dama ya kalli wani baki dan kasar Senegal ya ce masa Allah ba inda zaka yi da shi dan ba da aƙida, to dole ne sai an karantar da aƙida. dole ne sai an dasa wa mutane aƙida in ana so a zauna lafiya in ana so mutane su fahimci wannan amma maganar ka zo ka ce a ah, kowa ya rike tuwon gidansu shikenan kai ahlus sunna ka ja bakin ka kai shiru ka karantar shi ma wancan ya ja bakin sa ya shiru ya karanta to ina za a bambance tsakanin zare da abawa yaushe za a bambance tsakanin mutum da mutumi ba za a taba bambancewa ba yaushe za a bambance tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba ba za a taɓa bambancewa ba dole sai an karantar da aqida saboda haka su waɗannan ƴan tsakiya din suna ganin wai a ja baki a shiru ba sai an yi wa'azi ba lima ta'izuna qauman lillahi muhlikuhum aw ma'azibuhum azaban shadida kuka ce nan me yasa za ku ringa bata lokacin ku kuna yi wa mutanen da Allah zai halakar da su ko ya musu azaba mai raɗaɗi dan me yasa za ku ringa wahalar da bakin ku kuna musu wa'azi haka suka ringa gani wai ba za a yi musu wa'azi ba to shine karshe Allah ta'ala sai ya saukar da hukunci su waɗancan waɗanda suka ringa saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ayoyin cikin suratul arab sai suka nuna cewa ubangiji ta'ala sai ya maida su barrai fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in waɗancan da suka ringa wa'azi ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya tsirar da su an jera lazina yana hauna aniso Allah ya ce sai muka tseratar da waɗanda suka zamanto suna hani ga barin wannan mummunan aiki su kuma waɗannan jemagun ‘yan babu ruwana sai alƙur'ani bai ambace su ba wasu malamai suka ce suna cikin masu saɓan dan ai hana ɓarna ba wanda bai hana ɓarna ba kuma yana cikin maɓar'ata. ai mun karanta gashi a aya cikin suratul nisa wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a saboda haka sai wasu malamai suka ce da su da su din gaba ɗaya sai aka tattara su aka mai da su burrai shine anan Allah ta'ala yake ishara yace wa qulna lahum la ta'du fi sabti muka ce da su kada ku kuskura ku yi wato ainihin ah, tsallake iyaka ku saba wa ubangiji mai girma daukaka fi sabti a ranar asabar wa aqadna minhum mithaqan ghaliza muka rike alƙawari wanda yake tafakkacen alƙawari da gare su aya ta gaba Allah ya ce ni وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابْنَ مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا تفسير waɗannan ayoyi sai gobe insha Allah abinda muka bara daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an